cikin wato sai mutu sarki Allahu Allah ya ji kansa mu kuma Allah kiyaye mu ah ya mutuwa ya kasa mutuwa Allah ya kiyaye mu gaskiya ne za mu ce za mu ce za mu ce mu ce ka gafarta masa to an sa gidan an sa gidan nasa a wannan ne a kasuwa ne a to don me kuma sa tun da ya riga ya mutu ba kuma sai a sa a kasuwa mu mu yan kasuwa mu je mu mu tare mu mu rufe musu asiri hauka ake yi Ya haka zo kin wani gandari gandari ina zaki ya shi ne cikin tuwo gantsari gantsari ina zaki Ina wuni baba? Ba ina jiya nan. Ba ga Na zo tun da sai ba gawata ne domin mu gaisa. Na sai ba. To. Ke na sai ba. Na sai ba. sai ba. Zo. wannan? Baba gawata ce shekara biyu Shi ne shekara goma ba ban hana kiyaye ba. Ban hana kiyaye yaya ba. ye kwaso wannan wannan ki ko ko a ka ta kuce ka ba ji magana kenan ku zan ci mutunci wallahi wallahi zan ci na ga miki in da irin wayannan sai na ci ci ke wannan gurin wannan da ba zai mayar min da ya mujiya ba a ce ga dan kin tashi ke kin zama abba bazawara kan mu ɗaya da ke ko da yaushe in na ganki a tsakar gidan nan na tsinkayi girman da kika yi sai gabana ya yanke ya fadi. duk ki daga mai 'ya'ya bi sai mai 'ya'ya ya hana ki makaranta allo ya hana ki ta boko eh ya hana ki kunna samari inda na tsuguna nan kike tsugunawa dole raba ta da kawai banza da wasu samarin wa dole raba ta da kawaye wurin gaya miki ba zai yiwu a ce ina tufka ta bayan da wuri me na tufka me na hauka san yanzu a ce wannan kamar wannan yarinya ka dube ta ka gani dai ita ba budurwa ba ta ta zama gansama ka ce ba za ta kula samari ba me za ta yi kira wannan baki yanzu ke ki da labarin yadda 'ya'yan banza suke shigowa saman 'yan kwalta in suka zo suka sa dukkan yaranka duk tarbiyyar yaranka dan kwanta ya zo ya same shi suka ya burkice ya gama wallahi tallahi malam a'a ina da garanti na tarbiyyar da na zazzaga mata a kundin kwakwalwarta wallahi ko da ta tafi na san za ta fita lafiya ke ce ba ki taɓa zuwa obalanda ba mu ko za mu je obalanda karkashin gada mu gama yawon mu duk iskan nan kananan kananan iskan nan gurin mu muke tarƙa su mu muka san su a gurin kana ji na maganar saurayi dai dole ta kula sabari shekaran jiya dan juma ya zo eh. ka dauki hoge ana kallon ku ana muku dariya sai da ka raka shi har gindin tsamiya da dutse ina dalili kuya to gurin ga me kin san Allah tunda ke ma na gabata jin magana dan ran da na kuma zuwa na ganki na ganta da wani da wata ko wata zo to ko ni to ki tabbata kin je mun da ruwa ki tabbata kin je gurin kin aje ruwa dan ka so mu da ki a nemi ruwan da za a zuba miki a rasa Allah da kin je gurin dama ki jingine ruwa haka kawai ina dalili yarinya ba budurwa ba ta wuce gan sama ina zauna ni da ita sai mace ta ki auruwa a ce namijin dare nan ko kai ne uban dare to ni wannan zagai zagan da kake fa ban gane inda za ka yi fakin ba ba me kike nabi me uban dare na faɗa na kuma faɗi in kika san an za ana kiranta za ta je ki ba ta bokiti da ruwa dan ka sumar da ita ina zuwa rama kafa ta kwasa ke sama kwarai kuwa dai na kuma ganta da wani ko wata Allah sai ya tutunta ta hauka ake yi kana rantsewa wannan ku abin naka na lafiya ne malam a ce kamar wannan yar gasa o'inta duk sun yi ayya biyu uku uku tana zaune muna haɗa kafaɗa da ita kullum gaba na yana faduwa ba na iya bacci kan mu ɗaya da 'ya a cikin gida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 Ke? Shi da waya gidana. Ni kaɗai ne. Ina kafinta. Wani kafinta? Ke kaɗai ne. Kin tabbata ke kaɗai ce? ga faɗan magana a ranga mai da ni ban san abin da nake yi ba ashe ne sai in ta tafi makaranta soyayya take da wani garkamin malamin a makaranta ban faɗa ba wannan kuma malam ai ya zama sharri yaushe ne sai ba har ta samu lokacin da ake soyayya a makaranta kina fita ne mu ne muke fita muke zagayawa muke jin abin da yake faruwa ha to wai tsaya ita dai ba ta ga tsuntsu ba ta ga taro duk iya kokarin da nake yi akan yarinyar nan take duk da haka ba mu tsira ba kullum in ka fita sai ka shigo mana da hargowa da fada shekara talatin da wani abu da sa mana nan ni da kai ba a taba jin kanmu ba sai da yan mu ta kai mun zanin girma a tukurin gaibe ba wani abinci da zai hana ni sanya ido akan yan nan da sai ba tana ta gaban kan ta baya na fita waje ba ciki ba waje ba ba ba ba ba ba wallahi ka kai ka yi kawance da shedan ya kawata maka zuciyarka ya sa ka kokonto da zai kuma dai kuma dai ni ba zan yadda a ce a keta min irin riba nufin ka karatun mata daina kenan karatun boko mu tun 1903 ni na san yadda boko shigo nan gurin shigo nan Najeriya tun 1903 da mu aka taru a mashigar Lagos muka tare muka zauna muka muka muka nan boko muka bude muka karanta muka gani muka dawo muka zauna aka dinga yin sa tun 1977 Allah ya kan mai GMPP siyasa din GMPP naji da ni da shi muka taru muka muka nan boko ni za shiga ni za shiga boko Ni wani. Wallahi ba zai yiwu ba. Dole kuwa ta fita kuma gobe ma yau da daddare ma tana da bako. Za ce zance. Mari. Ban gane ka girke ta ba sai ka ce wata mai ciwon hauka. Sasari za ka sa mata? In ka kosa wallahi zan banye shi. Dole ta fita ta zance. Zan haɗa ku biyu To shi kenan. ki daina kuka ki daina kuka ban ga dalilin da zai takura wa rayuwarki ba yawwa ki daina kuka yanda aka auren maka da ni ita ma haka za ta fita ta samu mijin aure ta yi ba zama za ta yi a cikin gida mu rinka kallon ta ba ba mu taɓa saba tun da nake ni da kai ba shekara talatin da wani abu sai yanzu a kanta kullum ana jin harshen mu a maƙota kawai akan maganar soyayya